kana mu aljihun kawai ko kuma dole sai kayi alwala shi ne tambaya a shara الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجود الشكر سجد الألوهية ana yin ta ne idan ka samu labarin farin ciki ka samu karuwa sai kai sujjada ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma wani abin ki abin kyama wani bakin ciki Allah ya tunkuɗe maka sai kai wa Allah ya kai sujjada to sharaɗi ne sai an yi alula ba sharaɗi ba ba sharaɗi ba ne ko da mutum zai iya su biyu da shukur ko da babu alola amma ne alulan ya shi mutum ya alula ya suka kansa da kyau da fuskanci a cikin lafiyar da suna da cikin lafiyar na sujjada Allahu a'lam wa rahmatullah don allah malam ne ya hukuncin wanda yake cin kuɗin yan waye masu hidimar da mai wanda wanda ke cin wato kudin nysc wanda an yi wasu ɗin shi kuma yana ganin kamar baya zuwa gurin aikin ne sai dai duk wata hajji ya dace ya yi gaba baya halatta gurin da aka yi wasu ɗin shi na kan tambayar da na hidimar ƙasa nysc gwamnatin tarayya ta kan tura mutane zuwa jiha-jiha idan ka iso jiha ma wani lokaci a harba ka wani ƙauye lokal government shin idan mutum yana karɓar su dan eh, wata-wata ba tare da ya aiki ba yana cin haramun ne ko halal wannan ya danganci inda aka tura ka so da tura gamman idan suka tura ka makaranta ko ma'aikata hannun siyasa sai dai kawai makarantar ta ba su report to idan ya zama na makaranta ko ma'aikata inda aka tura ka sun yafe maka ka zauna a gidanka ka zo ka kawo clearance ko da kashin ko da wata ka karbi kuɗinka mana wannan halar da ke ci ba sun yafe maka amma idan ba su yafe maka ba kana cin wannan kudin ba da akwai matsala eh, kana cin albashin albashin aikin da ba ka yi ke kuma ba a yafe maka amma idan a yafe maka wadda ba. to Allah ta haɗe wannan tambaya ta gaba ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam ne ne hukuncin mutumin da yake namiji ne amma kuma sai ya rika yin haƙƙin kamar na mace kawai eh, sai ya rika gani ga shi nan ne kawai shi shi wasu abubuwan da ne shi na mace na mace ya ya kamata wanda ya yi matsayin idan mutum namiji ne sai kuma yake yi abubuwa kamar na mace dan da gangan yake ba da gangan yake yi ba ɗabi'ar ta ce haka ya kan yi abu sanyi sanyi ba komai a kashi sai dai ya waje ba ya yi kokari ya canza sa zuwa ɗabi'un maza amma kuma idan ɗan daudu ne da gangan yake yi haka kawai ya bai da kashi mace yana kasarwa irin na mata da wannan idan ne manzara Allah kuma ya ce la'ana Allahu mutashabbihina bin nisa'i min ar-rijal wal mutashabbihati bin rijali min an-nisa aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsine wa maza masu kamanni da mata da kuma mata masu masu da maza Allah ya tsine zama tsine da Allah ya shiru to wani tambaya ya yi ما هو الذي أدرك ركعة مع الإمام في ثلاثة تراويح ثم ما wa تلك الركعة واستمر في متابعة الإمام ما حكمه؟ wannan tambayin yara mutumin da ya riske da sallar tarawih raka a daya an yi daya kafin ka zo suka riske to idan liman ya zo ne sallama za ka tashi ka kawar ka da kafin ka riske ba sai ba ka bishi shi ba sai ka ci gaba da milli ba wannan raka da kai ba ka da saboda ba wuce ba kuma Allah bai karɓar raka daya ba su ba wuce ba Ba ba sallah raka daya kun dai ba wuce ba ne wuce ba ma ne kai ba sai daga raka ba. amma sunna ta yi daga raka daya Abdullahi bin Abbas a Muawiya ibn Abi Sufyan ya tashi a masallaci ya raka daya ne ya tashi sai abu ba ina ba sai masa kai sai ce na kai wannan a gaban a sallallahu alaihi wasallam ya taba mun musu kai da zaka yi mun musu da ya zama sunna kuma cikin da in ce. to saboda haka wuce da ka iya halarci amma babu wata sallah raka a daya ba wuce ba dole ne ya cika wannan kuma kada cika ba ta bai da wannan sallah bai da raka'a القصص الخيالية القصص الخيالية في السوشي na karya ko na tunani ko ne yare akwai wannan yanzu da turanci akwai manya-manyan masana na literature wanda ma a matakin ƙasa ma an baiwa wasu kyautar nobel ba daga nigeria akwai kamar shi a cikin ne kuma ne yawa daga dai kenan akwai rai da su yawa da larabci yanzu akwai mustapha manfuluti yana da littafi al'abaratun nazarat manya-manyan littattafan adam akwai al-makamatul harim makamatul harim duka kare da yi an gane ko kiso shi ne mutum da zai zauna ya yi tunani ya kago wani abin da bai faru ba kuma yana da manufa wani manufa alfarsa ya darta mutane su samu nishadi wani manufarsa wanda ba su iya karatu ba su yi karatu su ji daɗi wani manufarsa don ya ƙara wa wato atturar idan yana da yare ko kwalta ya ƙara wannan kwantar wato a ainihin wato ci gaba wani manufarsa don ya tusa mutane a ƙida ta gari wani manufarsa don mutane su kasai ta mutane su dinga bin tushen kayan ba sa shirka wani don abi suna kar a bid'a to suna nan da manufofi daban-daban wani ma manufofinsu kawai don a yi kisoshi idan da soyayya kamar yadda muke da su a hausa da yawa yara su ta karanta kuma su yi ta afkawa a soyayya suna bata eh yanzu yawancin littattafan da muke karanta yanzu uwar gulma bai faru ba kisar ba ta faru ba magana jari ce kasar ba ta faru ba makar ne mai kan kwariya kasar ba ta faru ba suna nan da yawa ruwan bagaja kasar ba ta faru ba kwanan yana cewa ne hukuncin mutum ya rubuta irin wannan karyar an zogonin ko? da gaskiyar lamari malama suka suka shi an tambayi allajinatu da'ima hanyar malaman saudiya sun ce haramu ne sun ce kariya ne saboda abu bai faru ba ka je ka kawo shi ka ce ne suna ta karanta kuma Allah ya haramta kariya manzala sallallahu alaihi ya haramta kariya akwai manyan malaman sunna na baya-baya na zamani irin su ibn salih al-uthaymeen da sauransu sun yarda cewa ya halarta sun ce ya halarta a mutum ya rubuta gwamnati amma dole zanto da shari'a shari'a na farko ya zanto bai koya mutane shirka bai koya mutane kafirci bai koya mutane bid'a bai koya mutane fasikanci ya zanto manufa ce mai kyau yadda su suke amfani da abin a manufofi munana to kai ka yi amfani da shi a manufofi masu kyau saboda mai saboda ta shigar da mutane wa da mutane farin ciki ta shigar musu eh, da aƙida da kyau da sauransu kuma wannan shi ne arrajih shi ne mafi ingancin magana ya halarta ba wai nufin ƙarya ba ne a'a alal misali alal misali kuma isulumin ya zo cikin alƙur'ani mai girma yanzu lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ضرب الله مثلا رجلا fihi شركاء متشاكسون ورجلا rajulan salaman li rajul ko saliman li rajul hal yastawiya ne masa misali Allah ya buga ba wannan abin ya faru ne bai faru ba ta saboda haka halal kawai kana kusantuwa mutane da abin yadda za su fahimta shi sa har ma suka ba da misali cewa idan mutum zai soma rubutunsa na irin wannan kisar wanda ba su faru ba sai ya ce adal misali idan abu ka zai faru sai ya ci gaba ko mu mujallabi biyar rubuta dukka ya dora su akan wannan adal misali haka duk bai karya ba an gane to saboda haka wannan ya halarta wallahu a'lam dan ya saka ni da bayan da cewa bayan sallama an da kawo ma ko wani ne mutum yana arziki إنا لله وإنا إليه راجعون آه، شباب شباب شهر له دمشي أجنبية مثلا سهرام اللي ko da azumi ne ko ba azumi Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce ce ce la usafihu ne la usafihu da la usafihu bisa ce shi ba ya shan abu da mata kuma haƙƙa lokacin da aka zo bai'a ana bai'a na mata manzara sallallahu alaihi wasallam ya shan hannu da maza kuma bai shan hannu da mata ba saboda haka malamai sun ittifaki shan hannu da mace ajnabiya sawa'u cikin ramadan kuma da ramadan wannan haramun ne mutumin da ya aikata haka ya aikata haramun yana da laifi babba a gurin Allah to idan ya zama na da ramadan ne fa da ya zama da ramadan ne haramcin ya fi karfi haramcin ya fi karfi a ramadan saboda hurmar alfarmar wannan wata amma abin da ya shafi azumi azumin mutum yana ya shafi azumin sa iyaka azumin ladarsa ya rau amma ya sauke nauyin azumi amma ladan azumin ya rau to saboda haka bai haɗarsa ba Allah ba'a ya da ƙarshe shi kuma yana cewa menene mutum mutumin da ita ne ya amma shi ba za yi ya ji rauni ya ya idan inda ya ciwo ya ji a bakinsa jini yana fitowa a baki kamar misali an cire mai haƙori ko kuma haƙorin shi ya ciwo ko harshen shi ya ciwo shi yake tsotsa yana tufar wasu suna wucewa ko kuma ya tsotsa mai sha wanda da sauki an gane amma idan ya zama na kaho aka masa misali aka tatsu jininsa kawai sai ya ɗauka sai shi ko kuma a'a rauni ya ji jini na fitowa ta gurin kawai sai ya sa baki yana tsota ta wannan haramun hormatan muhallaba haramci mai ƙarfi ba saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala hurrimatu alaikum almaitatu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 ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فقرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم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 na bakwai a watan ramadan haka ne ko shida na bakwai ga watan ramadan kan ya rage mana ko na bakwai ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah ya nufi mu da addu'a a wannan masallaci da tara albarka masjidul bayan da zan ci gaba da tafsir alkur'ani mai girma kamar da muka saba Allah ya albarkaci zaman Allah da sarki ya kammala mana bayani akan annabawansa guda biyu ko uku da annabi Musa annabi Harun annabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam yanzu kuma an zo kissar ɗaya daga cikin annabawansa manya annabi Ibrahim alaihi salam wanda shi annabi ibrahim alaihi salam ya da tarihi mai girman gaske kusursa shi Alƙur'ani mai girma tana ɗauke da darussa masu girma shi yasa mu ana sanar ta alai dai mai sa an batansa cikin da tara. 69 annabi ibrahim a shi kaɗai Allah ya maimaita tarihin kasunansa a cikin Alƙur'ani mai girma sau 69 كما كسل تشمو مو محمد صلى الله عليه وسلم على ابراهيم على اليوم كسل يا اليوم الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل نعم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا عالمين الله ما تسرك يتي ولقد حقيقة إبراهيم رشده من قبل من بيوى النبي إبراهيم شنوصة بعد النبي موسى النبي هارون النبي محمد صلى الله عليه وسلم tun da an ba da tarihi wa'annan annabawa da guda uku haka su ma ai annabi ibrahim alaihi salam Allah ya bashi shiriyar sa gabano su kuma sani cewa annabi ibrahim shi ne jaddul anbiya ana sa abul anbiya shine kakan annabawa me yasa saboda duk wani annabi da za ka yi na saba su za ka ga ya ji haɗin shi. Saba'in annaba da suka zo ta hanyar larabawa ne, kowanne suka zo su hanyar yahudawa ne shi ƴaƴansa guda biyu ne akwai annabi isma'il akwai annabi isha duk annaba ba ki da su ga yawancin su suna da dangantaka ko da annabi isma'il ko da annabi isha shi a ce ake kiransa abul anbiya ɗaya daga cikin ulul azmi min rusu. rusul annabawan da suka yi gwagwar baya suka fuskanci wahala suka yi haƙuri annabi ibrahim alayhi salam ana masa laƙabi da khalilullah khalilullah daɗin allah masoyin allah na ka ce khalil ya fi ƙarfin masoyi masoyin ne amma ƙololuwar mahabba ita ce hulla kuma duk duniya allah madaukin sarki yana da khalilai guda biyu kacal duk duniya أما ما الخليل يقول لي خليل نفر قصير خليل الله إبراهيم عليه السلام خليل نزل نبي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آية وأن أنا باب داجو باب خليل الدنيا وفي ذلك هل أتصال كمر دم آبر سوير أنت أن يجدون تخلل هذا هذا هل يعرفه؟ ولا شيء يقول له shi kuma mai Allah sallallahu alaihi wani yana da wani da khalilin sa shi ne da Bakar bin Siddiq masu ala shi kuma kakar cikin sahabban mai Allah sallallahu alaihi wani shi kaɗai da khalil annabi ibrahim alaihi shi ne wanda ya gina ka'aba inda muke fuskanta bai sallah a yanzu kakab duniya alƙibla guda biyu akwai alƙibla ɗaya a sarafin akwai alƙibla ɗaya a ka'aba duk wani annabin da ya zo sai da ya fuskanci alƙibla sarafin shi kanshi manzara sallallahu alaihi wasallam farkon sallar sa a makka kan sanya ka'aba a gaban sai ya fuskanci ka'abar sarafin tsakanin su shekara hamsin ne kuma mutum biyu da suke gina su annabi ibrahim shi ya gina na sarafin sannan kuma annabi ibrahim da annabi isma'il su suka gina ka'aba har ila yau dan nan inda muke fuskantar musa? annabi ibrahim alaihi salam shine tushen tauhidi da duniya ba kira shi jaraba da Allah ya masa lokacin da Allah ya turo shi duniya malam ba musulmi mutum daya a duniya ba a garin su ba ba an haife shi ne a abadi an haife shi ne a babil daga babin ya hijira ya zo sham daga sham ya hijira ya zo misra daga misra ya hijira ya zo hijaz ya zo makka da makka kuma ya tashi ya koma plastic ya rasu na plastic lokacin da Allah ya turo shi duniya kakaf duniya kakaf duniya ko mai girman duniya wannan lokacin ba musulmi aya shi kadai da musulmi daga bisani kuma aka samu matarsa sarra ta musulinsa tare da shi wannan fa hadisi ne cikin bukhari da muslim Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa matarsa ma ala wajhi al mu'minun ghairi wa ghairuki ma ala wajhi al-ard mu'minun ghairi wa ghairuki kakab duniya a doron kasa ba wani musulmi mu'minin fara daya kuma bayan ni da su to a irin wannan yanayin allah ya turo shi kuma ya ce da shi ya baza tauhiri na duk duniya malam ai kafin ya yi mama da wahala kamar da shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kullo shi ma duka mashirkai duka duniyar ba su, shi kadai ne fara cewa Allah ɗaya na cikin garin maka shi shi yasa shi bai shawo خلاص ورا سألنا جواب بدأ من إبراهيم عليه السلام ملة إبراهيم حنيفة وما كان سفرت مع النبي إبراهيم من كركتة كبر بكر شركة الدنيا زوج كتوحيد أنقى وما كان من المشركين بكثرة شيء إلا بس مشركين إن إبراهيم كان أمة قادتا وما شيء صار كتير كذي الأمة إبراهيم شيء كذي al'umma ne guda kuma shi yasa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi koyi da dan uwansa kakansa Annabi Ibrahim a tauhi ku dubi idan matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an ce ya yi koyi da wani mu ba da shi muke koyi ba to shi an ce ya yi koyi da Annabi Ibrahim a aqida amma auhayna ilayka an tabi' millata ibrahima hanifan wa ma kana min al-mushriki sannan muka maka wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama cewa lallai lallai lallai kai koyi da tukukin annabi Ibrahim alaihi salama cikin tauhidi saboda shi ne kasance daga cikin kai ba annabi Ibrahim alaihi salam shi kadai ne aka yi mai garrabawa babu iyaka kuma duka yake ɗari bisa ɗari an gane da irin garrabawa shi ke ba wannan kace ɗari bisa ɗari ma baka yi wani abu shi jarraba ana jarraba a kansa kan rayuwa ba kiraya annake wa ta tana ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna wannan kalima ta in kaje tafsiri zaka ga malamai sun nuna maka jarraba da aka masa a wurin kaza a wurin kaza a wurin kaza duka ya shi daga ciki an ce yayi mafarki an ce yanka ɗansa Ismail masoyinsa kuma ya kwantar da shi ya daddaure kafafuwarsa da hannayensa ya rufe fuskar sarara ya wasa wukarsa zai ya ɗora ma zai ja jaraba ce ko ba jaraba ba sai Allah ya ce wa sai da hudu duk na abu sai aka kawo rago da sama rago da sama sai annabi Ibrahim alaihi salam da saboda haka annabi Ibrahim alaihi salam iya dangantaka mai karfi da musulunci yanzu ba ba kwa sassance wani ba kwa lura ne kowace sallah muka yi sallolin nan guda biyar an wajen ta mana salatul ibrahimiyya kuma dangantaka da su ko babu da salloli biyar fa kullum a gina hanabila ba ce wannan baka yi ba ma sallar ba ce amma maliki a sunan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 jifan shaidan da muke yi annabi ibrahim shi ya so ba yi annabi mai ya koda shi kuma muke kore shi tsayuwan arafa ne kwana amina ne duk wani abubuwan ba ta sai da annabi ibrahim ba yanzu a to lokacin da allah ya ce wa azzintin nasi bil hajj ya so tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya tina min kulli fajjin alim da wake magana da annabi ibrahim alaihi salam kuma ya tashi ya yi shela ya yi yekwa da aikin hajji kuma dukkan sautin sa a duk faɗin duniya kuma har yau gashi annabi kuma shi yasa kasancewar annabi ibrahim alaihi salam yana da matsayi mai girma a gurin Allah shi yasa ko da addini yana tukiyar wa annabi ibrahim alaihi yahudawa sun ce nasu nasara sun ce nasu Allah duk ya kare ta sun ce da kuma da Ibrahim yahudiyyan wala da farayi in suka faraliyan walakin kana hanifan ce eh, muslima muslima shi musulmi yanzu ne shari'a ake so a kawo mana wai wai ibrahimiyya wai wani addini ya sabo wai ibrahimiyya ibrahimiyya nan wai da musulmi da yahudawa da kiristoci mu dawo mu saji ba matsala yanzu kin hada da a tsakanin musulmin da yake cewa Allah ɗaya ne da musulmin da yake cewa Allah uku da za su haɗu sai ina suka haɗu wallahi hannun da ta ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل Allah ce hakika mun bai wa annabi Ibrahima shiriyuwarsa gabanin waɗannan annabawa da aka ambata a Musa da annabi Haruna da annabi Muhammad sallallahu alaihi shi kuma an ba shi wayansa da iya wa'azi sai yana ɗan ƙanƙanin yaro akwai malaman da suka ce an ba shi annabci yana ƙanƙanin yaro yadda ake wa annabi a alaihi salam ya yahya khudh al-kitaba bi quwwa wa ataynahu al-hukma sabiya to shi ma an ce an bashi annabci yana ɗan ƙanƙanin yaro amma wasu malaman tafsiri suka ce a'a ba annabci aka bashi ba an bashi iya wa'azi iya da'awa da wani abin da muke suka ci shi a yau wallahi zallahi da'awa yau an yi wasu shi kwata-kwata mun daina so sawa yan uwa wanda ba musulmi ba ya sanar saurari suna ta yi yaƙanmu ana ta rigima kullum ba mun je mun kira su sun karɓi addinin nan ba za a yi rigima mun yi mu ne sai muka haɗu cikin gari muna ta faɗa akan masallaci ta faɗa akan masallatai akan kuɗi akan dukiya akan menene ainihin da'awa ita ce malam a bazu a shiga lantan a shiga kwancin bai da gaske a ce a gaya mutane ana faɗi ba faɗa an ka karɓa alhamdulillah an ba ka karɓa ba ta shi kenan la ikraha bihi amma duk musulmin da najeriya da da mun kawai Ko kuma da suke kudu wanda kafin su ne arewa sun su wanda ba musulmi ba da suke can kudu su neman wanda zai kira su masu ke amma ba su samu ba a yi shekarun baya da ake kawo na yara da isan kudu akwai bayan allah jarumai sosai da suke shiga wannan guraren wallahi suke ba mu labari wani dattijo in ka je zai ce to ai mun tsufa yanzu ko na musulunta ba zan iya sallah ba to amma ga yara na ku tafi da su duk yadda za ku tafi ku tafi da su aka tsoro mana yara yanzu akwai wani musu ba barba ba sun ko za ku tuna shi yaron makarantar mu ne daga Port Harcourt a ah, sorry Oweri aka kama shi yanzu babban malamin musulunci ne yana makarantar da mutane kauye kauye a ta akwai Suleiman dan uwansa shi ma duk iyayensu duk iyayensu ba musulmi bane haka aka turo su to wannan yana daga cikin abin da ko da almajirin ilimi ya kamata ya sa a zuciyarsa kira wannan shine aikin annabi go shine aikin annabi ru'aya shine aikin annabi yusuf shine aikin duk wani annabi da kasa yau mun Allah bayanan san saman dawo sai karanta ba rubuci ne iya imu imu din ba faɗa miki wani maganin tun da Allah ya shi bai taba shigowa da mutum a cikin musulunci ba ka je ka ga Allah ka ga Allah muna muna wa'azin kasa eh Allah ce wala qad atayna ibrahima rushdahu min qabl haqiqatan lamma mun baiwa annabi ibrahima alayhi salam dabarar da'awa ilimin karantarwa sun yana yawo gabanin wa'annan annaba da aka ambata wa kunna bihi alimin Allah yake lalle mu mun kasance masana game da shi cewa shi aka tsanta wani na sashi to wanda ya wanda kare ya ga a turo shi da duniya Allah ya in yaro ne amma ya tsanta mal idan yaro ya tsanta ka bar shi ya karanta an gane idan yaro ya cancanta kar a ce yaro abdullahi bin abbas yana ilimantar da mutane ƙorari da tafsiri yana ɗan shekara goma don ya cancanta gani alimamu shafi'i Allah ta'ala an dora shi akan kujerar ta ta wanda yi baki ɗaya yana karantar da muwaffa yana kuma wani gari yana kan shekara goma sha saboda saboda ya cancanta wani ƙauyen ma gida da suka musulunta aka zo gurin manzala sallallahu alaihi wasallam dora mana lema na da mana lema aka rasa wani zama da irin ba da karatu sai karamin yaro manzala sallallahu alaihi wasallam dokai ba su ce ku je ku nemi wanda yake ku iya alqur'ani ya zanto shi ne imamu da suka zo garin ba wanda ya kai yaron ne iya alqur'ani ta sallah ya kace aje aje a zaka sabe shi yana wasa da kamfe cikin yara aka kamo shi aka sabe shi a sabe sa mai riga da wani ta shiga da baka sallah kuma wannan shi da baka sallah don ya cancanta ka san mai yawanci

إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون جماعة النبي إبراهيم يعظم الدعوة kuma yana ɗan yaro. Kifkada da abini yayin da ya ce da mahaifinsa, wane ne mahaifinsa ya wasu ma'ana sun ce azara. Kamar da zuwa cikin suratul an'am wa kifkada Ibrahimu da abini azara akwai malaman da suka ce a'a sunan mahaifinsa tara suka ce wannan wancan azara in suka ce tauhidi amma ainihin sunansa tara to mashi ingancin magana wajen malaman sun shi da azara wannan shi ne abin da imamun shukrinci ya yi jayar cikin tafsirinsa abuwa baya kaga mahaifin annabi ibrahim alaihi salam ba musulmi bane da zai soma da'awa sai ya soma da mahaifi da ce ni kadami ne ba a'a ba ba bai tabbata a cikin magana ba sai ya soma da mahaifi saboda ya fi son mahaifin ya shiga a fiye da kowa ai malam da'awa ba wai kana mutane ba ne dan ka ne su kana su ne da ka kana kaunar su shi shi manzara sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi umarni ce wa anzir kan aqrabin ka soma da mafi kusantar danginka za a yi duka su da su ɗaya yana da wasu su musulunta wa ifkara ibrahimu li abihi suna lokacin da annabi ibrahimu ya ce da mahaifansa wa kaulihi da mutanensa ba ce ɗaya man hadu mutamasi allati antum A aakifu at-tamasir jam'a timsal himsar a wajen shi shine mutum mutumi gunki da aka surarsa da yawa su da tamaki asnat da ya zai tarar da su suna bautan wannan gumaka da mahaifi da mutanensa ce ma halihin mafi wannan gumaka kuma da kuke samun musu an tumlaha akifun kuka kufa kuna bautar su mai amfanin su da duke muku mai amfanin wannan ibada shi da awar ma ta hanyar mamaki yake a ce babba kamar ka mai hankali kamar ka ka sassaka abu kamar wannan ka ajiye ka ce shi da ka ma hazihi tamatiru da ce an tumtana a ashifu menene kuke da waɗannan gumaka da kuke kuka da kufa kuna bauta musu mai amfanin su a wuri wanda ya yi da inda yake faɗi a can cikin suratu kan'an wa in qala ibrahim li a azara atattakhidhu asnaman suna lokacin da annabi ibrahim ya fara wa mahaifinsa da awa azara yace atattakhidhu asnaman aliha shin yanzu zaka yi gumaka su da allolinka a in yi awaka wa qawluka fi dhalalin mubin lalle baba ina ganin ka da kai da mutane ka suna cikin fata bai gidan ne wannan yana daidai da inda yake wa mahaifinsa da mutanensa bayani cikin suratu maryam yake cewa ya abace lima abu ma la yasma wa la yusir wa la yughni 'anka shay'a ya abace inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tik واتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن وتكون للشيطان وليا ما نقصد بقى القرآن وجند أو أدبما معك هذا يدي يصوم ما يفيش لي يا أبتي ai a larabci ba su saba jin wannan cikin ba abinda kuka sani ya aji shi yasa malaman nawa suka ce wannan ta ɗan ya nubu manabal ya da ya ilmu takai ya abaci bi ma'ana ya aji. amma wannan ta ɗan yana da bilala ta musamman bilala ita ce tausayi ai mahaifi da me yasa kake bauta abin da baya ji baya ji baya iya wadata kawai ya abati shin ne farja a nemi na da alimin malam ya ce ya kai mahaifina ina da ilimi da wurin allah kai wannan ilimin bai so ne yana son ya kafa mishi hujja cewa ba a banza nake maka wannan da auren ba aiko da ina da wahayi daga allah kuma ba ya yake ya fi mahaifin shi ilimi ba a'a yana son mahaifin ya saurare shi ne karkace yaro ne tsada da wannan yau ya ka haife ka har san mutanen mai kenan Allah duk mun fama da wani Iyaye wallahi iyayenmu ne muna yara ƙanana suka tura mu mu je mai duguri mu je mai karatu muka je muka yi shekara bakwai muna bara muna shan wuya muka gama Allah ya tura mu Saudi Arabia muka je muka yi karatu sosai muka dawo ƙauyukan muka ce to Allah ba ya ce kar aika Allah ya ce aika Allah ya ce kar aika Allah ya ce aika ba kai yau za ta haife ka ba kwanan nan kwanan nan mun kike na tare da mu yanzu za ka ja mana wani ba tura da kuka yi da jade karatu ba kuma na je na karatun da ku ba ku yi ba ba su kasar damuwar mutanenmu wai kai ko da za ka yi shekara hamsin a duniya tun da shi ya girbe ka ya ganka lokacin da aka haife ka ba zai taɓa yiwa ka fi shi ba ka fi shi ba za ku ga kamar wata ɗaya wuce za ku ga social media ya yi ɗibi haka lokacin da ake gida ya yi ɗibi sosai wani bawan Allah ya rasu wani da Allah ya gafarta masa amma sunansa shehu ana ce masa shehu da ido kuma matsayinsa a kasar igala ɗin mala da kasar Allah yi, haka ake ɗaukar matsayinsa a kasar gwamnati tana girmama shi musulmi suna girmama shi wa'anda ba musulmi ba suna girmama shi ba ɗauke shi yake ba ilimi an ɗauke shi wani yawan abu ne kun san me sa aka ɗauke shi haka an ɗauke shi haka saboda ya je wajen shi ibrahim yas ya zauna kaunar ya daɗe a gurin yana masu noma jama'a kuna fi jama kuna ji aiko wallahi sallahi wannan shi da gaskiyar da mace cikin rikiki ya dade a gurin yana masa noma kuma da yi karatun cikin kuma ba haɗu shi shi ibrahim nan mai ilimi ya yi manya-manya ne ilimin shi a larabci hana ba ɗin yi kawa saman har ma laraba sun saurara su in za ka karanta da littafansa da tafsiri ne ne ba da za ka san mutum nan ya yi mutane sai da kawai shi ya tana hannun Allah mutumin ne ya dawo yana dawowa gudun musa aka ce a ah, wani ya dawo daga kauna a waliyin Allah ne. an gane ko waliyin Allah daga nan za ka ci gaba da girmama shi yadda yi wa shehin a wannan nomar ana wallahi a kauye ba a garinmu shekara-shekara ake shela duk ƙasar ake loda mutane kauye kauye ana zuwa gonan ba ana masa noma don neman ta bar yake an gane ko? kai shi har yabar duniya malam an da matsala rayuwa malam gonarsa an kasa ba za ka taɓa ganin ƙarshen ba mutane da farin ciki suke zuwa su wannan noma wallahi ba zai magana kan noma ba mu ce me yasa ake noma ba a shir'an ba su cika ɗaya da suka dan 1992 ya zo aikin haji a makka 1992 lokacin ina karatu a cikin, kai shi ne biyo shi ba babu matashi shi ta biyo shi babu da amma shi bai biyo shi shi kaɗai ya zo cilo haka madina sai na samu labarin wani ya zo kawai sai na wata mara sai sanin jinin kanci a hotel inda ya sauka kullum ina tare da shi ina ɗaiɗa mai kewa ina mai hidimomi da yake da ciki gulalin da ya kamata a yi ziyara duk da su ya karantar da shi ya yi ziyarci ziyarcinsa a madina ya zo makka wallahi al'azim bai san inda zai so ma aikin hajji ba da san da zai kare. na rantsa da Allah mana yanzu ka ce ya karanta maka fatiha ya karanta maka fatiha in ya karanta mana ba za ka iya saurari amma idan ka ji yadda ake girman mashi yadda ake fakowa yadda ake shi kanshi ma in yi rawani ya zuba a kyabba sanda ya rike sanda yana tafiya sai ka ce wannan shine da duniya aikin haji da karantar da shi tun farko har ƙarshe to Allah ya sani gurin da da kulle shi ɗaki, daga ni sai shi sai Allah ce ba bai shi na yanzu shi ka zo kasa mai da shi ka zo Madina kuma kaga yadda musulunci yake a garin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ne zaka ce sai ce haba da addini tsarki mace in jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ban sha'awa sai ce ya birge ka ko bai birge ce ya ta ce to haka muke addinin mu a kasar mu sai sun ga da su ne kuma masu karantar da addini a duk kasar kasa wannan mutumin ba mai da ya gani duk kasar ake fatiha ba zai karanta masa mutum suka ce to baba yanzu wani gyara za ku yi in ka koma a mai sa da za a iya gyara eh, abu kaza da ake yi baki abu kaza da ake yi baki abu kaza da ake yi baki duk bidigogi ne wani kuma shirka ne ya sun koyar da karshe an ji ba da ya kai ya ce ɗana ya ce da ya ce yanzu mun koma wani abu zai yi kwa <laughs> kai wani abu ya daga wahala wallahi ma'azin to sai na dawo 1992 ɗin shi ya dawo bayan wata uku da wasa aka ba mu hutu sai na dawo gida sai ma ya gina ce bi shi wannan noman da ake na shekara shekara lokacin ya yi sai ma ya gina ce bi shi zai yi wajen shi sai ke shi ma ma haifin masha Allah ta baraka ba yana ta ƙaraye shi yana da karatu sosai ana yi sosai yana da karatu ba kaɗan ba amma mutane shi har yau mutane shi da ce ba zan ce ba sai na gana su sai na ce ba ba zan ce zan bi ka ilimin shi sai maka wana zuwa mutumin ka ya hawo wani bini haka an shirya masa wani abu ne a haɗa bai kasa ko yana zuwa can sama ya zuba kyabba ka rawani ka ne mutane suna zuwa suna faɗuwa ƙasa wala shi jana da kyau ba shi ya sani kamar yunwa cikin shi muna zuwa yana gani na kawai sai sau a guje ya zo gaba da ni mutum ɗan ƙaramin yaro ya zo gabana wallahi da ake bashi haka ya zube a ƙasa ta gabana ni kuma na tsaye ni ban taba da kusa wani ba muka shi hannu da shi muka yi sallama ya goma wurinsa abin da cikin abin da zuciya ka ta gaya min ne musamman ya ji tsoron irin abin da ya faru tsakanin mu da shi a can kai da ka ce za ka duba ka abin da kai ka dawo kuma ka hau wani gani haka amma waɗanda ba su sani ba cewa suke ɗan alaji musa a ah, tashi wuta ƙari ai shehu ya ƙine masa ya zo ya durƙusa masa a gabansa ba ya ce ba ya ji ba ai ya shiga uku shi ne wata ɗin da ya wuce nan yadda na gaya muku nan sai na tuno da wannan incident ɗin da ne bayanin sa awali mahallin shahi mutane ba su yi karatu ba kuma suna karanta mutane ba su yi karatu ba an ɗauke su malamai suna ba da kasuwa cikin albarin addini ne ce wannan haɗari to shi ne kayan su haka su yi ta fuskan da cewa boko haram aka kasar ko ina a social media boko haram boko haram na ce ba wanda ya ji wannan ma'ayin ya wuce wani suka ce za a kulle su na ce ku kyale su ba wata kan kuma abin da ake ciki kenan Addini musulunci an mayar da shi gargajiya har ka je kai karatu ka ce za ka kawo bayani da wayewa sai yadda suna ta karantar malam da kashi da uku kuma wallahi mu ba za mu bari iya abin da Allah ya sauka ka kaɗan sani ɗin nan mana ka yi ƙoƙarta da cewa ka sanar da mutane ka sanar da mutane kafin ka bar duniya annabi ibrahim alaihi salam ya yi wa'azi ga mutanensa ya ce ma hajji ta matilu lati an tumlaha a wa'annan gumaka da kuka rukufa bautar me za su muku me za su amfanar da ku me za su cutar da ku iya daidai da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qala bi abihi wa qawmihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadallu laha 'akifin qala hal yasma'una ma tuktabu aw yanfa'una um aw yadhurru qalu wajadna aba'ana laha 'abidin to saboda haka su wa'annan wannan tambayar da aka masa ba su da asarta da yasa kuke hoton abin da bai amfanar da ku cutar da ku bai iya wadata muku komai ba su da amsarta sai suka ba da wata amsa daban ba amsar wannan tambayar ba da sai suka ce, "Ƙwararru wajen na ce ibrahim ka san bin zaki kake bauta wannan kuma ce da yake wa gadara ba ana da ha'a wannan an sa ce man tarar da iyaye da kakanni suna bautatawa wannan kuma ka shi yasa kake tawa. wannan dalili to irin wannan wautar tana nan cikin mu har yau muna musulmi wai wata ɗabi'ar da iyaye da kakanni suke yi a da babu kyau ya yi karo da musulunci kyauta to ai wannan al'ada mu ce iyaye da kakanni haka muka tarar da su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a wani guri ala lisani haula'i al-kuffar inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mun tarar da iyaye da kakanni akan wani addini wata al'ada to mu wannan tafarkin zamu koyi shi zamu yi to na ba hujja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

بارك الله فيك Thank you.